Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. yau Juma'a 18 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hanifa wani bom haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar biyar a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar jiya Alhamis. Masu ayyukan ceto da jami'an ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar laka da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya karu zuwa akalla 104 ciki har da yara goma sha uku. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis cewa ƙasar rasha na shirin kai hari kan ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa kanin labaran duniyar kenan A fannin rahotanni za a ji cewa kasashen Afirka ta yamma masu arzikin man fetur sun gudanar da taro a jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin inganta harkar man fetur da sauran albarkatun ƙasa. Bakin da suka zo da na ECOWAS wasu kasashe wanda ba na ECOWAS kim da za su mahara bisa kan abubuwa iri-iri da a samu bunƙasa cikin wannan aikin na mai da na ma'adanai. Sai kuma Najeriya inda jam'iyyar PDP ta zargi gwamnati gwamnatin apc da gazawa wajen kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar in ka je ƙauyukanmu ba mutane cikin gari ɗarɗar ake to saboda haka me aka yi da mutane za su sani cewa gashi an yi an koma an zauna an yi ba kamar kowace ranar juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar amma duka bayan kun sha labaran duniya To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani bam haɗin gida ya hallaka sojojin jamhuriyar Nijar biyar a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bam ɗin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar kuma raunata wasu biyu a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati. fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar gotheye da ke yankin tilaberi wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Yankin na yammacin Nijar ya shafe shekara da shekaru yana fama da hare-haren masu da'awar jihadi duk wada ƙoƙarin sojojin ƙasa da ƙasa da aka girke a Sahel don yaƙar 'yan tawayen masu da'awar kishin Islama. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya karu zuwa akalla 104 ciki har da yara goma sha uku. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai tamanin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis cewa kasar rasha na shirin kai hari kan ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan ukraine ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da rasha za ta yi ma gwamnatin ukraine a cewar blinken ya kara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da kagen zai zo da ita ba ya ce cikin abubuwan da kayu din har da kago wani abin da za ta kira harin ta'addanci da bama-bamai cikin rasha ko kuma kago harin jirgin sama mara matuki kan farar hula kai hatta harin makaman guba ma abu ne mai yiwuwa bilinkin ya iso ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ne bayan da ya canza jadawalin tafiye-tafiyensa don ya zo ya bayyana tsananin al'amarin da ake ciki yana kan hanyarsa ce ta zuwa ganawa da wasu shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taro a munich da ake yi kan tsaro a yau dinnan juma'a amurka da kawayenta na yamma na shirin tunkarar yadda mamayar ukraine da rasha kayi ka shafi yanar sadarwa ko da kuwa ba yammacin duniya aka yi niyyar aunawa tun asali ba na damu matuƙa a cewar mataimakiyar attorney janar ɗin amurka lisa monaco a wani taron da aka yi a munich kan tsaron yanar sadarwa da aka yi ta bidiyo jiya alhamis da aka tambaye ta kan yiwuwar fuskantar yaduwar gagarumar matsalar yanar sadarwa idan aka auna ukraine a harin yanar sadarwa wannan ba hasashe ba ne kawai a cewar monaco tana mai nuni da harin yanar sadarwa na notpetya na watan Yunin shekara ta 2017 da sashen bayanan sirri na sojojin Rasha GRU a takaice ya kai. Da farko harin ya shafi wani kamfanin aikin akanta ne a kasar Ukraine. to amma daga bisani sai ya yadu ya shafi sauran kamfanoni a fadin duniya ciki har da babban kamfanin su dinnan na kasar denmark mai suna x da kuma kamfanin fedex na kasar amurka an jima kaɗan Ibrahim zai kawo muku ƙarashin labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotannin namu inda za a ji yadda ƙasashen yammacin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin inganta ayyukan harkar man fetur da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta yadda za su tunkari ƙalubale da dama da ake da su a wannan fannin. musamman idan aka yi la'akari da wasu sauye-sauye da zamani ya zo da su. Suleiman Mumini Barma ya kawo mana ƙarin bayani. Taron wanda ake kira ECOMOF a takaice wani lokaci ne da ƙwararru a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ke tantauna matsalolin da ake fuskanta a wannan fanni kamar yadda jami'i a kamfanin dillancin man fetur wato Sony Dep Malam Kabiru Zakari Umaru ke ƙarin bayani. Dukkan ƙasashe ƙasashe na ECOWAS nan da shekara goma suka ce ya kamata a samu wani babban taro wanda za a yi duka a haɗa su tare a gani mi suke yi tare don a samu bunƙasa bakin da suka zo da na ecowas wasu kasashe wanda ba na ecowas kim da za su mahara bisa kan abubuwa iri-iri da a samu bunƙasa cikin wannan aikin na mai da na ma'adanai. Zaman na wannan karan da ke matsayin na uku na gudana a wani lokacin da manyan kasashen duniya ke kokarin dakatar da amfani da man fetur da iskar gas. Saboda haka mahalarta taron ke tantauna wannan babban kalubale. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur APO. Duniya ta ta an wayi gari yau an ce kowa ya kokari ya bar wannan harkan in ya so a je a samu abin da ake kira renewable energy wanda mu ba mu da shi ba mu da technology inda da za mu same shi kuma ba mu da kuɗin da za mu waje mu nema in muna da abin nan bayan haka mu muna da akalla yanzu nin biliyan 125 na mai a ƙasa muna da gas fiye da tiriliyan 500 a ƙasa shi yasa muka ce to gara mu zo mu zauna tsakanin mu ga abin da ya kamata a yi. Tsayin daka akan aiki da ilmantar da ma'aikatan cikin gida a baki ɗayan waɗannan ƙasashe na daga cikin shawarwarin da ƙwararru suka bayyana a matsayin mafita a maimakon ci gaba da dogara akan hulɗar ayyukan haƙar ma'adanai da ƙasashen da suka ci gaba. Duk ƙasashen kafarka inda ka ga ana haƙan mai ko ana haƙan gas ba 'yan ƙasa kawai ke ba sai sun samu taimako ko 'yan china ko 'yan ingila ko 'yan faransa da sauransu yau kuma wa'annan mutanen banda china dukkaninsu sun ce za su bar wannan harka to ashe za a wayi gari muna da man da kuma gas ɗin amma ba za mu iya fitowa da shi ba dole abin da za mu samu mu amfani da shi mu gina mutanenmu mu ba su ilimi na kimiyya afirka population ɗinmu biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku wa'annan mutane mun ba su dama ba sai mun fita da kayan waje muna neman masu siya ba zancen niger a ce ta yi nata daban nigeria daban burkina faso in an ce za a ci gaba da haka nan ba za a je ko ina ba in kasashen europe za su haɗa kansu su ce suna da european union ban ga dalilin da sai sa afirka mu da muke can can baya ma ba za mu haɗa kai mu ce za mu yi abu tare ba a wannan juma'a ake kammala wannan taro da wata sanarwar ƙarshen taro mai kunshe da shawarwarin da za a gabatarwa gwamnatocin ƙasashe mambobin sai da yawo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ɗaya daga cikin mawuyatan tambayoyi da dama da ake yi game da yiwuwar mamaye Ukraine da Rasha za ta yi shine illar da duk wani yakin da za a yi a gabashin Turai zai yi gabatun samar da makamashi ga kasashen Turai waɗanda ke daɗa dogaro ga albarkatun man ƙasar Rasha. wajen samar da wutar lantarki makamashin tafi da masana'antu da harkokin kasuwanci da kuma gidajen jama'a a cewar hukumar samar da bayanan makamashi ta amurka kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai da burtaniya sun sayo sama da kashi 80 cikin 100 na makamashin da suka yi amfani da shi ne daga kasashen waje a shekara ta 2020 wato ya karu daga kashi 65 cikin 100 na shekaru goma da suka gabata daga cikin man fetur ɗin da ƙasashen ƙungiyar EU suke sayowa akasari wato wajen kashi 74 cikin 100 ta bututu ne sauran kuma kawo su ake yi yawancin lokaci ta wasu jiragen ruwa na musamman Ƙasar rasha ce ta fi samar da man fetur ma ƙasashen eu wanda ya kai kashi 35 cikin 100 na adadin da suke sayowa daga waje kuma duka ta bututu ne suke zuwa kuma da dama suna bin kasar ukraine ne zuwa yankin tsakiyar turai wani alkali ya yanke hukunci jiya alhamis cewa tilas tsohon shugaban amurka donald trump ya rantse sannan ya ansa wasu tambayoyi a wani binciken da ake yi a jihar new york kan harkokin kasuwancinsa alkali arthur ingram ya umarci trump da biyu daga cikin manyan 'ya'yansa ivanka da trump jr su yi biyayya ga sammacin da attorney general din new york letitia james ta yi masu dole Trump da 'ya'yansa biyu su gurfana don ansa tambayoyi cikin kwanaki 21 a cewar Yanguron. Yanguron ya yanke hukuncin ne bayan zaman tsawon sa'o'i biyu na sauraron karar tare da lauyoyin Trump da kuma na ofishin James. Mai kamfanin Microsoft kuma mai bayar da taimako Bill Gates ya gana da Firaministan Pakistan Imran Khan jiya Alhamis a kasar ta Pakistan inda ya tabbatar da ci gaban da kasar ta samu a yaƙi da cutar polio. a yayin ziyarar tasa wadda ita ce ta farko da ya taba kaiwa ƙasar ta pakistan gate ya kuma jaddada muhimmancin dakile yaduwar cutar ta polio a afghanistan mai makwabtaka da ita saboda a ɗora kan nasarar da aka samu kan cutar a duniya pakistan da afghanistan ne kaɗai ƙasashen da suka rage a duniya masu ɗauke da cutar ta polio da ke ci gaba da gurgunta yara ƙanana ko da yake ba a samu rahoton kamuwa da cutar polio ko guda ba a tsawon sama da shekara guda yanzu a kasar gates ya gaya ma manema labarai a birnin islamabad a ƙarshen ziyarar tasa a ƙasar ta kudancin asiya inda cutar kan gurgunta yara wajen dubu ashirin a tsawon shekara guda tun daga wajejen shekara ta da da tara da 'yan kai tana da damar kawar da cutar kwata-kwata. A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa jihar Nijar Najeriya inda jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jihar Nijan da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Nijan dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan azabar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan bakar ukubar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda a wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta PDP da ta gudanar a jihar Niger. PDP ta zargi gwamnatin APC da gazawa da kuma mai da hankali wajen yaƙi ko kuma fatattakar waɗannan 'yan ta'adda da ke cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Honorable Haruna Labaran shine shugaban PDP a yankin Niger ta gabas. A wurinmu kullum ake yi, in ka je ƙauyukanmu ba mutane, cikin gari ɗarɗar ake. To saboda haka me aka yi da mutane mutane za su sani cewa gashi an yi an koma an zauna an yi bacci ido biyu a wahalci ake an kona abincinsu an kwashe kayansu an sace iyalansu a walakanta matanmu da 'yan uwanmu da a kashe su shi ma dai shugaban pdp a jihar niger barista tanko beji ya ce sun bankaɗo wani shiri na gwamnatin apc da take shirin yi a yankin da 'yan bindigar suka ɗaiɗaita domin tafka magudi a lokacin babban zaɓe mai zuwa a shekarar baɗi. Muna da wata maciya wanda ta nuna cewa wasu suna so su yi amfani da rashin tsaro da ake da shi a muya a shiroro da rafi domin ranar zaɓe su yi mana bazata. tini dai jam'iyyar APC ta mai da martani akan wannan zargi na jam'iyyar ta PDP Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Gwamnati tana iya kokarin ta saboda mai al'amarin tsaro na wannan taɓarɓarewar da ya faru ba Najeriya ba ce kawai har da makwabtanta sauran ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaɓen ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane me za ku ce game da wannan to wannan magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta za ka kai idan abun ya zo su kansu ya da ba ruwansu da dan jam'iyyar apc ba ruwansu da ɗan jam'iyyar pdp ko abga ko wata irin jam'iyya a yanzu haka dai rahotanni sun nuna cewa akwai dubban 'yan gudun hijira da suka bar garuruwansu a sansan sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Kwantagora da kuma Gwada ta yankin karamar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir. yanzu kuma ga wannan somin taɓin. Alhamdulillahi gaskiya wannan kwamitin shawarwarin da suka bayar ya yi kyau domin duk wanda ya ji ko aka bi wannan shawarwarin da suka bayar to zai ba wani tsoro na ya zo ya yi aiki na bin ka'ida ya san cewa za a ɗauki doka gwamnati ta kyauta da ta yi amince waɗancan ginonin ma da basu abin gaba za a rushe su. To idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci sha 16, 25 da kuma talatin da ɗaya, a jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. kwashe kwanakin da aka kwasa wa kotun sauran kararrakin zaɓukan kanan komi a jihar Kaduna domin jin korafe-korafen zaɓukan da aka yi a baya kotun ta tashi ba tare da yanke hukunci ba wanda jam'iyyar PDP ta ce wannan kuma ya saba wa al'ada. Kotu ta kai kwanakin da aka bata ta daina aiki ba su yanke hukunci akan ko kara guda ɗaya da muka kai ba. Da alamu dai rigimar rungumannin faɗin cikukiyar cuna cikin gida a cikin jam'iyyar APC na kara kaburin da idan ba an yi taka tsantsan ba za ta ƙara da domin kuwa duk da kwamitin sununta yan jam'iyyar ya ce an riga an shirya shiga zaben zakulo shugabanni wani bangare ya ce idan ba a sauya salon sulhun ba to babu wata maganar sulhu har abada. Allah ya ce ai sulhu amma ba ka karbi sulhu sakaka da sakarci ba. Mun so yin kome a Kano misali ba zan zuwa Kano ba amma duk jihohin namu da muke na APC ba wanda ba za su samu zuwa wannan taro ba. Da alamu dai taron gaggan 'yan kasan da aka ci da gwamnoni masu ci da wasu gwamnoni da masu mukamai da 'yan kasuwan da suka ce sun tattara taron ne don tunkuɗe Najeriya daga dukkanin gargada na ci gabar jawo hankalin gaggan 'yan ƙasan da suka riƙe mukami a baya har ma an ji ɗaya daga cikin tsaffin gwamnonin Najeriya na cewa ai waɗanda aka tattaro ɗancan taro da su da su aka tabkata annatin da aka yi a da. Da ɗan PDP da ɗan APC su ɗan gusa guda su ɗan gusa guda a gyara a wajen iya to me aka yi na ɓarna ake so a ceto ɗan gusa ya gaya mana da sauran mutane da gwamnonin PDP da na APC su gaya mana domin dai tun da lokacin fara mulkin nan da su ake yi. Shi kuwa dattijo Alhaji Bawa Garba ABG da ke cika shekaru 80 a wannan rana ta juma'a ga wa duniya yake cewa a maimakon shiga siyasa irin wannan shekaru shi yana gani lokaci ne da ya kamata a ce lahira zai tanada shekara 80 ka ce za ka shiga siyasa to ka shiga siyasa ka yi shekaru nawa mu yanzu da muka shiga 80 ai buri na ne in ta gina masallatai waɗannan fa sai sayan so mun muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya la Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku babu gargada. Shiri na hamsin da uku cikin jerin gwanan shirye manuniyan da al'umma ke cewa ya riga ya leka gida-gida. Gida-gidan kuma amma ta hanyar shari'a kotun sauran karakin zaɓukan ƙanin komi ne jam'iyyar PDP ta ce ta so ta ji an faɗa albashi a sanwa aka kada. Har ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr. Felix Hassan Hayat na gaya wa duniya cewa abin da duk da ko kotun sauran karakin zaben kanin hukumi a jihar Kano ta yi ya riga ya saba wa al'ada. An yi zabe, an kai koke-koke, an kafa kotu don sauraron koke-koke nan. Kotu ta kai kwanakin da aka bata ta daina aiki ba su yanke hukunci akan ko kara guda ɗaya da muka kai ba. Ba su ce abin da aka yi daidai ne ko ba daidai ba. To halin da aka jefa a demokradiyya a jihar Kaduna kenan yanzu. Wannan abu ya taso daga majalisa wanda ya kamata su ne wakilin mutane amma sun je sun yi wani shiri domin a cuci mutane. Amma ba ganin tunda kun yi maganar su 'yan majalisa har da 'ya'yanku a ciki? ai muna magana majalisa ne kowa da kowa wurin ai ba zaba ba da alamu dai kokarin kwakule jijiyar jika aikin da aka samu tsakanin gaggan jam'iyyar APC a jihar Kanawa ta samu tangarda saboda tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Ibrahim Shekarau din da ke limancin balli gudan da ke balli ballin barkar juna cikin jam'iyyar APC ya ce idan dai tsarin sulhun da aka tsatsafo da shi daga baya ne ta hanyar tunkuɗa dukkanin iko a bangaren ganduje to babu maganar sulhu har abada kwamitin Abdullahi Adamu sun saurare mu tun da muka wannan mitin da su eh, na ji dai an ce sun kai wato rahoton wuncin gadi sai da ka ba kuma sai muka ji jam'iyya gaba ɗayan ta shugaban jam'iyya ya karɓi aikin wala Allah za a sake koma wajen kwamitin abdullahi adamu ne a an jingine kwamitin abdullahi adamu to gaskiya dai mu ba za mu iya cewa kwamitin da ba mu muka kafa su ba amma dai wannan hukuncin da ake ba za mu taɓa karɓar sa ba mu a shirye muke da mai sulhu amma bisa ka'ida a zo da sharuɗan sulhu a baje a ta yi har a samu daidaito amma dai mutane su sani Allah ya ce a yi sulhu amma ba ka karɓi sulhu sakakka da sakarci ba. ta sai dai kuma shugaban kwamitin sulhun ta 'ya'yan jam'iyyar apc na tarayyar najeriya sanata abdullah adamun jihar nasarawa da ya bi 'ya'yan jam'iyyar apc zuwa jihohinsa har gida ya ce bisa bayanan da kwamitin shi riga ya tattara za a iya yin zaben zakulo shugaban jam'iyyar apc da aka shirya yi a wannan wata idan dai an bi ka'ida daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana kai wannan taro sai dai ko ba son a yi ko wanda ya zo na daban na da cewa ko za a ɗage ko na abin nan amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar binciken da muka yi abin da muka iya tsintsintowa duk jihohin namu da bankin apc ba wanda ba za samu zuwa wannan taro ba mun so yin kome a kano misali ba su zuwa kano ba amma akwai matakai da jam'iyyar kanta ɗauka akwai wasu gononi da suka kawo nasu agaji akan aikin da muke yi a kano akwai gonan jigawa akwai gwamnan kebi akwai gwamnan yobe wanda shi shugabanmu suna suna kokari su ga yadda za a yi a samu fahimta kuma a samu masala. duk da tururuwar turo kan da wasu 'yan jam'iyyar apc ke ta faman yi don taka takarar shugaban kasa sanata rochus oyole okorochan jihar imo ya ce shi ya kamata a tsaida har ma okorochan na cewa ne maganin damuwar da ke dama ruwa a najeriya ta rarrabewar kawunan al'umma kuma dukkanin bangarorin ƙasar nan ma su ne shaida shekara 20 da ta wuce na nema shekara goma 2014 ta wuce na sake nema 2015 ma na nema a apc to mutum na tafiya bai samu abin da yake nema ai sai gaba da tafiya kuma mai nake nema kishin aloma da kishin kasa a daina talauci a daina wahala a daina kisa kashe kashe da yake kasan namu najeriya ni na gani kayana cewa na samu dama za samu haɗin kai da zaman lafiya a najeriya kuma bana fata cewa zan yi ba don riga na yi ba wani da kasan nan kuni gefe da ka je baka gan hannun rochers ba. Taron gaggan 'yan kasan da ya hada da gwamnoni masu ci da tsafin gwamnoni da manya-manyan 'yan kasuwa daga dukkanin bangarori a Najeriya akan zaben shekarar 2023 fa ya sa wani jigo a jam'iyyar PDP bula yana gaya wa duniya cewa waɗanda suka halarci wannan taro fa sun haɗi leda. Har ma jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne a jihar Jigawa Alhaji sulalami Lami na labarta wa 'yan Najeriya cewa taro ne na gaggan da babu lada ba babu la'ada. An ce gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya ba magana fili ko ifi sun taru har su dan gote a ce su Najeriya bayan ku da ku aka abubuwan daga fiɗa ku fito gefe ɗaya don neman nan fara ya za a yi abubuwan da ke ana mulki yanzu a akwai shugaban ƙasar Najeriya yana yana kai Obasanjo ya yi, Yar'adua ya yi murga ya yi, Jinasan ya yi, sannan an yi gwamnati ta ina kan kurji bai gida sannan a wai gari manyan-manyan da suke amfani abin su zo kuma gida su ce za su ce to Najeriya daga ina idan suka yi ta. To kai yanzu mene ne matsayar ka game da irin wannan yunkurin? Matsayina shine ka ji ko idan akwai barna ko a jami'ar su ke game barna ya gyara ta. Saboda haka wannan kungiya ce ta ɗaya takarar shi kuta mai saboda haka ina jami'a take da ɗan PDP da ɗan APC su ɗan gusa guda su dan gusa guda a gyara a jami'a to tun da suna cikin ta me aka yi na barna ake so a ceto ɗan guta ya gaya mana da sauran mutane su gwamnatin PDP da na APC su gaya mana domin dai tun da lokacin da fara mulkin nan da su ake yi har zuwa yanzu. A daidai lokacin da wasu dattijai masu shekaru ke sheka gudu don rungumar kujeru a matakai daban-daban a tare Najeriya Alhaji bawa Garba Abijin da ke cika shekaru 80 a wannan rana ta Juma'a ya ce irin waɗannan mutane to sun barke wa kawunan su ne kadada. Yana mai cewa a shekaru 80 kamata ya kawai mutum ya taimaki al'ummar wannan ƙasan da suke cikin wani hali tun da rayuwa ta yi tsada. Mu koma ga taimakawa rayuwan matasa wato motan miliyan takwas za ka kawo kashi sha biyar za ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari uku to yawanci mutanen nan ba su da wannan kuɗin sai mu sa hannu da kai ka biya shi kaɗan kaɗan shi ne aka ce ka rabu da talauci. Ka shekara tamanin ai sai wasu su ce da ba dun bai a ce siyasa za ka shiga. Ni ina mamakin ma dan siyasan da ya kai shekara tamanin ya ce yana so ya shiga siyasa kuma. Ya kamata ka nemi yin wani abun da za ka tallafawa mutane su rayu shekaran ka tamanin ya kamata gode wa Allah eh, abubuwan da kai na karuwa da ka iya ka tabbatar ka taimaka wa matasa su samu su ma su tashi amma shekara tamanin ka ce za ka shiga siyasa to ka shiga siyasa ka yi shekaru nawa mu yanzu da muka shiga tamanin ai buri na ne in ta gina masallatai amma cikin tamanin ɗinka kai ka taɓa sha'awar siyasa kafin zuwa yanzu ban taɓa ba ne amma kaga 'ya'yana suna yi to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun yi wa masu dafifin dafe madafin iko hannunka mai sanda. Domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki hudu da biyar ne su yi sallama daga kan dukkan madafin ikon da suka dafe kamar inda kundin tsarin mulki ya saka a ka'ida. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattara muryoyin da kukan ji mun kawo muku babu wata gada-gada. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku kamar inda kowane mako mukan jaddada. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai amma a takaice. Wani bam haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar biyar a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bam ɗin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar kuma raunata wasu biyu a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar gotheye da ke yankin tulaberi wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahadar nijar burkina faso da kuma mali masu fama da rigingimu masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, bakwai kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.